من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته يا جماعة المسلمين godiya ta tabbata ga allah maɗaukin sarki mai kowa mai komi wanda ya kaddare mu da sake zama a cikin wani ci gaba da wannan karatu da muke yi na riyadu salihin muna cikin babi na uku wato babi hankuri ke nan hadisi da shirin da biyu na arba'in da biyu ko وعن عبد الله خباب بن أرت wato an karɓo daga wani abi abdullahi ko wani abi abdullahi ah, khababi bin arat an karbo daga uba abdullahi wato hababu da arat radiyallahu anhu allah yadda da shi kala ya ce shakauna ila rasulullahi sallallahu alaihi wasallama wa huwa mutawassidun burdatan lahu fi zillil ka'abati wato mun kai ma manzo allah sallallahu alaihi wasallama kara game da tsananin da muka shiga da muka samu ga kafurai mushrikai a lokacin wato nan garin maka kenan sun haka mai kara saboda tsananin da kahare irin tsananin hukumar da kahare ka basu da kuma irin calgon da suka yi musu faƙulna ya ce sai muka ce alatastan siru lana alata da ulana ya lallahi ba ka neman muna taimakon allah ba za ka yi muna addu'a ba allah ya taimake mu akan kafin ranga da kacin mutunci musu ne muna walakanci faƙala sai annabi rahama alaihi salatu wasalamu ya ce ƙwadi kana man kana ƙablakum wato ya kasance daga cikin mutanen da a gabaninku wato al'ummomin da an kai tun gabaninku yi wa rajulu ana kame mutum wanda an mai imani a riƙe shi a yi tara ta a ce ku riƙe shi a riƙe shi a sa ga hannu fa yi lahu sai a yi mai ramin fil'ar cikin ƙasa fa ji alufiya a kawo ciki a tsatsage cikin ƙasar nan a sa a tsatsage yana tsaye so mai uta bil shari sannan sai a tawo zarto mai manjagara haka mai garaci zarto mai garaci fa yi zau sai a aza wannan zarto a lara ashe ga kai ne fa yaji al sai a cage shi kashi biyu ya ce to wasu mutane na gabanin ku sun yi karo da waga azaba don haka abin da ya gare ku kutai ku hankuri wayan shaɗu bi shaɗin hadidi ma duna lahamihi wa azumihi kuma bayan haka nan akan kama mutum kuma a samu wani manjagara a yi mashaci na ƙarhe a sa a ɗora kwayan naman mutum na kai ne ma'ana a ɗora kwayan nama yi wato hashi kan ƙashi ma'ana akan shace mai kai ne da ƙarhe wato nama ne da kuma kashi ne da tsakanin nama ne da kashi ko ka in ka ta hasha ta gashi cikin gashi ka kasa to shi ko naman na aka yi ana kwaya hakan ga ana wa mutum kuba da wannan abu amma duk da wagga azaba da aka yi musu ma ya sudduhu zalika an dinihi irin haka bai kange wani mai imani na wannan lokaci daga bari addininsa wallahi la yutimmanna Allahu hadha amra annabi ya ce lalle Allah zai cika wanga al'amari na addini wanda na to shi hatta ya sirin raki min sun a'a ila hadar mauti wato hamutun shaho abin hawa nai shi ta yi haƙa gidaji tun daga ƙasar sun a'u har zuwa hadar mauti can na kudancin jazira la ya kafu illallah amma bai tsoron kowa sai Allah bai tsoron wani mutum shi tare shi ci mutunci ne bai tsoron komi Allah maɗaukin sarki zai lamunci ƙasa ya zan babu wani tashi hankali don haka ku ƙara hankuri ku jimri wanzu ibu ala ko kura ko kirkeci akan tumakinsa ko awakinsa walakin na sai dai ku eh, ya adam ta sta'ajilu nuna kowane al'amari wato gaugawa kuke gare shi wato kuna gaugawa ga al'amari ne amma da kun yi hankuri za a cimma lokacin da mutum zai hau daga sun'a'u zuwa habar mauti bai tsoron kowane irin abu bai shakkun wani hitar shi mai azaba saboda allah mu maɗaukin sarki ya rinjayar da addini bisa ga mutanen da ba na kirki ba saboda haka duk al'amari ka riƙe in dai saboda allah ka kai to in allah da allah na mahili amma in kai raki ka sake da ka gani wa fi riwayatin ga wata riwaya wa ku ko shina mai gincira burjatan bisa ga wani bargo wa kallaki na mai mushriki da shidatan ƙara da mahakai kai mun samu tsananin azaba da wulakanci ga hannun kahurai mushrikai shi ya samu haka ƙarar wani al'amari sai annabi ya ce ya ba su misali irin mutanen da a gabanin su akan kama mutum a cage shi biyu ko a ɗora sa ƙarfi ana kwayan nama dai amma yin haka nan bai sa wasu sun ji tsoro sun kabar addini ba shi bai bari ba waɗanda an kai don su gari ba su bari ba kaga wannan shina nuna kenan duk tsananin da ka shiga ka yi hankuri ka rike addinin ka kuma lallai bai yiwa kana addinin musulunci ka zana laya sai ka samu mutanen banza suna eh, wato yakin ka eh, wa'an ibn mas'ud radiyallahu anhu an karɓo daga dan mas'ud Allah ya dace kala ya ce lamma kana yawm hunain ranar da yakin hunain ta kasance an kawo yakin hunainu aka samu ganima an ka dawo asar rasulullahi sallallahu alaihi wasallama nasan fil kasabati fil kismati ko sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya zabi wasu mutane ne daban ya ba su wani abu wanda bai ba wasu ba misali mutanen da suke shugabanni na wasu kabilu don jawo su ga addini su ƙara ƙarfafa ga addinin nan sai annabi rahama alaihi salatu wasallam ya ɗiba daga cikin gani ne ya ba su gudan mai yawa ya ce to ga su da su su duka kaga za su ga ai musu karanci sai su ga ai musulunci yana da karamci ashe duk babba musulunci bai walakanta shi kara kara masu cikin eh fa tsala a qara'a bin habisi ko bi atamil ibili sai ya ba wani mutum da aka ce ma a qara'u bin habisi raƙumi ɗari saboda zama ne babban mutum kuma ana ganin in an kai haka nan za a ƙara jawo shi shi ko zai ƙara jawo wasu mutane daga cikin jama'a ta yi wa a ta oyanata bin hisni ko misalin zalika kuma ya ba na bin hisri shi ma raƙumi ɗari wa tsana sami a shirafil arabi sai kuma ya ɗauki irin kyauta ga kuma ya zaɓi wasu manya maye daga cikin ƙabilun laraba kuma ya ba su irin wannan kyauta babba cikin wannan ma ɗin wa tsara hum yawma izin fil ƙasimati sai annabi rahama alaihi salatu ya zaɓe su ma'ana ya fifita musu rabo a cikin wannan rabo ya ba su rabo mai yawa saɓanin wanda bai ba saura ba to kasan shi addinin musulunci ko yaushe mai imani shi da an nan riƙe dandan wanda bai da imani da an yi abu kyat sai ka ji ce ai kaza ai kaza ai kaza ai kaza kaza kaza eh ya dora soke soke gashi na ai kaza an ce ai kaza an ce ai kaza sun ci kuɗi sun yi kaza to duk ake rashin imani ne ta faƙala rajulun sai wani mutum ya ce bayan ya rabe can gehe tare da yan uwa ka san dama wanda ka sohe kawo shubuha ga addini yan mutane shi ka ribi waɗanda gani kamar yana iri ba cewa sai hidur samu wata magana ya faɗa musu sai ya ce wallahi inna hadhihi alqismat inna hadhihi alqismat ko ma ma udila fiha wa ma urida fiha wajhullahi yace to wallahi wa gada an kai yanzu ka diba a ƙara ubin habisa an bashi raƙumi ɗari shi oyenatu bin hisnin an bashi raƙumi ɗari gashi nan su wani an bashi kaza wani an bashi kaza don haka wallahi wanga mu ba yi alci ba kuma ba wai saboda Allah an kashe ba ba an yi saboda Allah ba zalunciya kaga yawa annabi sallallahu alaihi wasallama munan magana kaga irin wanga magana tana kashe ka harci ai kaga ni don ka harci ta kana ji ko to bayan yayi wannan qultu sai shi wanda shike wanda ya ba da labarin ibnu mas'ud ke ko sai ya ce to wallahi la akhbiran rasulullahi sallallahu alaihi wasallama lalle ko ga magana da ka faɗi lalle ka kai katon ka hari kai kai kawo manzo Allah ga magana to wallahi ban ruha ma ashiri ga magana na gama kai ta wurin manzo Allah ya faɗa mai ga abin da ka ce don ya haƙale ka na za ka yi fa a ataitu fa ma bima ya ce sai na tuhu manzo Allah ne bashi labarin cewa ga abin da shi wannan mutum ya faɗi na cewa annabi bai adalci ga rabon wannan ganima ba ana faɗa ma annabi wannan magana fata wajen wajahu wajen sai huska ta canza hata ka anna ko hata kana ka sarfi ka sarfi ko hata zan kamar an samu an samu kyalle hwari an sa cikin jahanti huska ta ta kuma jawuru kana ji ko wato magana ba ta wa annabi rahama alaihi salatu dadi ba eh kuma irin wanga magana kaga tana aika rudu ga addini ko sun makala sannan annabi ya ce faman ya adil idza lam ya'dil Allah wa rasuluhu shi in Allah da annabi ba su yi adalci ga al'amari to wane ne zai adalci ni dai Allah mu dauke sarki shi ka bani umarni ga abin da nake to idan Allah da annabi ba su yi adalci ba to wani na zai yi adalci babu sun maƙala sannan annabi rahama alaihi salatu ya ce yarhamullahu musa Allah ya ji ka annabi musa alaihi salamu an uziya bi akasar min haza ce an cuta mai da magana wata hiwanga ai mai tasku wanda hiwanga fa bar sai ka gama manzo Allah ya hibe ko sallama fa sai shi masu mas'ud sai ce saboda shi ko abinda abba ya mai daɗi ba ya ga da ya faɗa ma annabi huska ta canza abin bai yi mai daɗi ba shi ko sai ya ga cewa ai bai kamata shi faɗa ma annabi abinda ka ɓanna mai rai ba don da ba da izini ya aka kaƙi mai waya shi gare ka yahi eh a kashe shi kowa shi huta ina jin cikin musulmi akwai wani hadisi wanda ya magana shi ma wanda ya ce annabi bai adalci ba sai wani ya ce to don Allah shi mai izini wani sahabi ya ce a mai izini kaci waya sai ya ce a'a kyale shi yi yana sallah amma dai wanga mutum za a samu cikin tsatso ne za a samu wasu mutane su hita suna bin hacci ga addini to ba gashi na ana yi ba na ko ya ce la jaraba babu shakka la'arfau arfa'u ilaihi ba'adaha la da ilaihi hadisan ya ce ban iya koma kai mai wata magana har abada ban koma kai mai annabi irin wanga magana ga muttafaqu alaihi an dace ga wanga hadisi wa kaulu fada ta ka sirfi sirfi ko ko bai kasar swadi almuhmila wanda yake babu da wa host shibgun wani rini na ahmadu ja to ka gani nan shi yasa har yanzu ga bisa ga wannan wato za a samu mutanen da suka ji shubha ga addini ga wanda annabi rahma alaihi salatu wassalamu ya fuskantar da magana amma sai mutum shi to shi mata tawili don ɗaiƙyan Allah da sa shubha ga addini shi tsaye ce ai kaza akai saboda mi in yayi haka nan zai samu ta jama'a shi zan shi ai addini banban kuma irin wanga abu shi ya kawo har yanzu ga sai ka ga duk wanda adda wannan ɗabi'a babu da ruwa ne da girma sahabbai shi ba su koda mai ba tabi'ai ba su damai ba tabi'i tabi'i da babu wasu irin su maliku shi bai komai su maliku wani gaba sai ya to ya samu wani wanda yake ko wata daraja bai sai ya rike shi ɗaya ce na kuma in kai magana sai kai an ce to ka ɓaci shugabanni kuma bai da shugabanci ba shi yanzu musulmi inda darajar ta zai don Allah akwai wanda ya kai sahabbai annabi an ya son sahabbai annabi ba alama ta so annabi ba tabi aiwa tabi tabi ina to ka walakanta su wani na za ka ba ka da addini duk wanda ya zan hina ganin akwai wani mutum wanda ya sahabi ko tabi ko tabi tabi ina ko ya yi addini Allah bai ansa eh Allah bai ansa addini wa an anas radiyallahu anhu qala qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce idza arada Allah bi abdi khaira in Allah yana nuna alkhairi ga bawa ne ajalla lahul uqubata fi dunya sai Allah ya gaskata mai uquba cikin duniya in ya hwada wanga rikici shi da wanga rikici yo a ce an yi mai kaza yau gobe a ce an yi mai kaza kuma wai ba so ne Allah bai abai ba Allah na so ne amma yana jarabta shi gani shi na ai hankuri wa idza arada Allah bi abdi sharran bi abdin shari ko in Allah na so na nuhin sheri ga mutum ga mutum dan adam a musaka anhu bi zambi kenan sai shirkai zunubai ne hata yi wafi bi yawmal qiyamah sai cika mai zunubai ne gobe alqiyama sai zan duk abin da ya runguma a ba tsala shi kan sai shiga ya abin lahi alo ma haɗu da bugun gaba ya ce a to ai shi wallahi shi duk abin yayi wallahi kaza kaza shi na ɗau alhawari saboda mi Allah bai nuhi ne da alheri shi yasa ga duniya ta mai daidai wa qala nabi sallallahu alaihi wasallama annabi rahama alaihi salatu wasallamu yace inna izamal jaza'i ma izamal bala'i lalle gwargwadon yadda aka jarraba mutum gwargwadon yadda sakamako girman lada ta yake wato girman lada shina tare da girma na jarrabawa da ka samu kai dan adam daga Allah na talauci na ko na bakin ciki na ko na rashin amfanin gona ko na rashin ƴaƴa ko na rashin abin hannu eh tare da hankulin ihtisabi <laughs> wa inna Allah ta'ala lalle Allah madaukakin sarki idza ahabba qauman in ya so ya mutane ko na ƙasa ko na gari ko na shiya ko na wata ƙungiya ibtalahu sai ɗaya jarabe su a samu matsala faman radiya duk wanda ya da wannan jaraba da Allah ya mai to falahu ridwa yadda Allah ta tabbata gare shi wa man sakida wanda ya hushi falahu suhudu hushin Allah ya tabbata gare shi Allah shi mai tsaye da hushinsa rahu tirmidhi wa qala hadithu hasanun kuma ya ce hadisi na ingantacce duka dai wanga babu yana nuna muna cewa duk abin da mutum zai yi shi hankuli. kada wani mutum shi ma abu kila wanda yake na ɓanda suna na sai ka kasa hankuri ba hulahi na kamar haƙinka ba in mutum ya ma ƙazahi ko ya ma anuti ko ya ma magana da bata da kyau ba hulahi na ba kamar haƙinka kai tsayin dakawa ba lahina ba amma dai yin hankuri ya hi awa amma yin hankuri ya hi kuma in mutum ya jihe ka da abu ko ya yi karya ya ce ce mai abu in Allah ya dame bar duniya ga sai abin da ya ce mai eh don makircin mugun makirci bai sauka sai ga masu shi ko ba gari sai ka sauka ba eh. wa an anas allahu anhu qala kana ibnu abi talhata eh, eh, kana ibnu li abi talhata wato ya kasance abu dalha shi na da yaro karami ya shi kuma yaro bai da lahiya rashin lahiya ya bai tsanani kwarai karaji ko faka raji abu dalhata sai dai abu dalhata shi ka wata lalura ta kama ta hita gida dai sai ya hita wurin wannan lalura to ya hita ya wurin tahiya karnar ya dawo fakon dubi da sabiyu sai ɗaya yaro ya rasu an ka ashire ne yaro ya rasu falamma raja abu talhata lokacin da abu talha ya dawo kala sai ya tambaya tun da ka bar yaro bai laha in ka to ba sai ka tambaya ba ma fa al'abin ya ce mi dana aikata ma'ana ya yaro da jiki yaro ina wani jikin wani fa kala sai ummu salma ta ce mata ta yi ummu sulaimin kai mata ta shi abu dalha ko wa hiya ummu sabi kuma ita uwar yaro ga karamin ga wanga da bai laha huwa askanu ma kana ta ce a ai shi na ya samu natsuwa kwarai ku a ah, ya da tsware hmm. yanzu ko irin hizge hizge na da ka bai kaji kamar yanzu a ce mutum yana da abin gama a ce a'a yanzu ka ko biya zan daidai amma haya da su kuma ba karyata ta yi ba ita abin ta kaso ta kwantar da hankalin mijin nan oh, ta nuna kuma ita ta yi abin nan da Allah ya amsa ta yadda da Allah ya yi shi kuma ta yi ihtisabi ga Allah ta bar ma Allah eh. ba irin ta gada aka rasa ta yi eh, ko da kata ta gaba ce ka iske mutane ga tsakiyar lahiya sai a ce a ah, dan ka rasu <laughs> ga mutane <laughs> kana ji ko fa qarraba ilayhi al-asha'a fata asha da ya taho ba mun kwanta ce mai to wallahi wani ya zama ba sai ta kyale shi ta dauko mai abinci ne na marcinun da marcina ya taho abincin dare ta bahi ya ci ya ci abinci ne ya koshe aka kawo mai ruwanki hannu ya wanke sai sun kaɗo da hira ta ce a ah, yaro kamar yaro da tsace da bai da ko motsi ko hasge ko mai yanzu kan wato fa asaba minha sai Allah ya hukunci hama hira ta kai su ha kwanta tare dama dai an ka ce mace da namiji sun kwanta wuri guda kowa sabe da kani ko sun haɗu yaro hana ce mata ce ba ta faɗa mai ya mutu ba ko ya rasu ba kai fala ma fara ga lokacin da shi wato abu dalha ya kare abin da suka yi tun kasan ita mace dama ta san da wata ka ta jawo hankali miji ko to lokacin da ya kare abin da suka yi duka kala sai su ce wani sabiya abin da ka faɗa ba don allah kai hankuri yaro na yaro so a ta yi faɗa ruhe shi ta ce mai falon ma azbaha abu dalha ta lokacin da abu dalha waye waye gari a sunan lahi sallallahu alaihi wasallam fa aka barahu sai ya tuwo faɗa ma annabi ya faɗa mai duwar aka ya ce jiya yaro na ya rasu amma da na dawo maimakon mai ɗaki na ta faɗa mai sai ba ta faɗa mai ta kawo abinci ta bani kuma da kai ɗaya mun ka ci gaba da ɗaiɗai zama dai irin haka gada na tsaye mace mace sai ya ce a a rasu mun lalata to in jin dai jiya ku yi kwana irin na an ganci eh kala <laughs> na amma ya ce eh, eh, mun yi kana ji ko kala sai annabi ya ce allahu barik ma wato ma'ana annabi sai ya musu addu'a ya ce to abin nan da kun kai da dare nan da dan kai da su mata ka ta boye ma ta ki hada ma don kan ka samu wata damuwa eh. Eh. to wannan haduwar da kun kai Allah ya sa mata albarka Allah ya musu addu'a kuna ji kana ji ko to sai ta samu ciki haduwar nan kuma Allah ya sa ta samu ciki fa waladat gulaman sai dai ta haihu yaro karami ta haihu yaro dama ka duk yaro an ka har irin karamiya ko haihuwa na fa li abu ɗalhata sai abu dalha ya ce mini eh o ya ce ya ce ma anas wanda yake shi abubban daga wato shi awon wanga yaro ko shi awon wanga yaro da an kaya eh eh eh eh eh ka ɗauki yaron ga hata ta a taya bihi nabi sallallahu alaihi ka ta wurin annabi sallallahu alaihi ka haka mai shi wa ba asama ahu bi tabratin sai ya aika tare da shi da yaro da yan dabine don dama an ce al'ada mutanen wuri ya an ka yaro za a kai shi wurin annabi rahama alaihi salatu wasallam da dabiru in ya tai sai ya dauki dabiru ya tattana in ya tattana sai ya dauka ya samu ta baki tabarukan dole ba albarka kun ga shi annabi sallallahu alaihi ana iya ana ana iya shan ne ana iya shan zuha ne komai ana yi kana iya ɗiba zuha ne ka shafa ga jiki da komai ana iya yi amma shi hususiya ta ga annabi wanda duk yace ana yi mai to yayi gasa annabi ba musulmin kirkiya ba don haka ko da an yi abin an soki shikenan lokacin annabi an riga kari don ka wani to da baya ce wai shi wai a ɗora shan ruwa ne ko a ɗora shan zuwa ne a ka sha kazanta an kari shikenan hususiya ta in ko yace shi ko ai mai kaga ya gasa annabi ko faƙala sai annabi ya ce amma a hushe to yaro in ji an kawo shi tare da wani abu ƙala sai ya ce na'am eh tamratu ga dabino ne tun daga al'ada ana aiko yaro dabino ko fa aka zaha annabi sallallahu alaihi sai annabi ya dauki dabino fa ma daga sai ya ya buce ta da baki ne sun ma aka zaha min fihi sannan ya ɗebo ta cikin baki ne fa ala fi fihi sabi sai ya sa cikin bakin yaro ba sun ma hannaka ya mai ta haniki wasa mahu abdullahi ya ce to yaron ga a sa mai suna abdullahi abdullahi shi yaro da aka yaro da aka eh shi yaro gada an ka ha bayan daren da an ka taki an ka taka an ka samu daren da wani ya rasu mm. mutafaqu alaihi kaga hadisin abin da ka nuna muna ita uwar ta mai da abin al'amari zuwa ga Allah ta ihsabi zuwa ga Allah eh ko saboda haka kaga kenan duk matar da ɗanta ya rasu kowanne lokaci na an ka samu ɗaya uku sun rasu in dai ta mai da al'amarin ga Allah ba ce ma ya ci shi ba ce samu na an kai musu ba ce shi suna an kai ba ba ta yi sarkulle ba to suna iya zama kariya shiga wuta gari ta amma in ta ce ma ya ci su ko abin ba ta cikin su in tana zuwa wurin bokaye ba ta ciki ba ta ciki an ɗabe ta ko ɗiyanta goma sun su ba ta cikin su wa fi riwayatin ko wa fi lil bukhari ga wata riwaya ta bukhari qala ibn uyaynata sai dan ya ce fa qala rajulun min al-ansar sai wani mutum daga cikin mutanen madina ce. fara aitu sai ni ga yaro gada an kawo shi abdullahi gada aka kawo annabi ya sami abdullahi tis'ata auladin ya haihi ɗiyatara tara maza ko kuma da matan ɗiyatara tara dai kulluhun karkarar ulkur'ani dukkanin su kowa ya san qur'ani kan wa kaifan duk inda ka jawo ya riga ya kwari ya san komi mahaddata na ya'ani min auladin abdullahi almaludi wato ɗiyan abdullahi gada an ka an kawo ranar da wani ya rasu wanda an kai jima'i ranar da wani ya rasu an ka to an ka haye shi wa fi ta muslimi ga wata ruwa ta musulmi ita ku cewa ta yi mata ibnu li abi dalhata wani da da an ga abu dalha ya rasu min ummu sulaimi ya haihe shi ne daga ummu sulaimin fa qala sai ta ce li ha ga mutanen gida to kun ga dai uban yaron ga mai nan don na san wannan eh da ya dawo shi kabu kabu ce mai wani yaro su ka kowa ci ko kun ji kowa shi ka baki la tu hadisu abu dalhata bi ibnihi kada kowa ya hada abu dalhata cewa yaron ga ya rasu ku qalin eh to ni eh, mai bayani a akuna ana uhaddisu ha zan ni zan ba labari ka gani don haka a saba mai da yaran ku hauta bakin su su bar kabu kabu eh, don wata suna kabu kabu suna faɗa abin da ba a so inda duk yaro ya magana akwai baki ne can dai mutanen da wani mutum ya magana akwai baki aka abuge shi yanzu na abin saboda aka yi ba faja'a wato sai shi abu dalha ya dawo fa qarabat ilayhi asha'an sai ta kawo mai abinci fa akala wa shariba ya shariba ko ya ci ya sha ruwa ya ƙoshi hankali ne dawo gare sun mata sanna at lahu a hasana ma na ta sana'u kamar zalika sannan ta ta aikata mai abin da hi na abin da ta kai mai dama ta yi mai abin da hi wannan ma'ana ta yi mai kwalliya ta yi mai komi da irin abin kasar mata ne suka san irin kisan suka yi namiji ta kyautata ko ba ta yaudara ba ta kyautata mai sosai shikenan ka abin sai da suka kwanta tare in dai nace an kwanta tare tsakanin miji da mata kowa ya sani ko eh ba sai na kuke ci kwali ba ya kai ba an ra'at annahu qad shaba'a lokacin ta ga ya koshi wa asaba minha kuma lalle hama ya natsu ya tara ita kala sai ta ce ya aba dalhata abu dalhata ce eh, ce ina son ko tambaye ka wata magana ya ce to tambaya mana ara aita law anna qauman a aru ariyatahum ahla baitin faɗalabu ariyatahum alahun an yamna uhun ta ce yanzu misali idan wasu mutane sun ka ɗauki kayansu da suka su suna uhani da abinsu kullum suka bashe su aro ga wani gida mutanen wani gida suka ce don allah ala masu ɗan aiki su mai suwa sun ka ce sun ka ba su sai mutanen gidan sun ka ce suna son kayan nan su ko su yi aiki shin wa'ancan suna yawa su ce ba su ba su ya ce ba gaskiya na ba in mutum haka nan bai daidai ba ta ce ehe ta ce to madalla kala la ya ce bai yiwa kala sai ta ce to abin da ka faɗa ma fa hata sai bai naka dan ka ya rasu ka yi hankuri ka dangana ka bi da ta ga Allah ya riga ya rasu wallah boye na ni tun lokacin nan ba faɗawa ba kuma don Allah ka hankuri kun gani matan kirki ko ta ce don Allah shi hankuri kuma ta yi mai magana mai kyau ba irin matan gari ka tasowa eh, ai kaza ai kaza ai kaza ai ba ka kala <laughs> babu Allah ka cece mu fagadi ba kuma duk da haka nan dai da gaba gana sai ya hasala don mi ta ruhe mai ta ruhe shita sun mu kala sai ya ce taraktini hatta idza ladakatu domin da ke bari sai da sai ne ko abu da wani abu na mi da ke bari hamunka zanna tare ki faɗa min eh? sun ma akabarta ni sannan ke ba ni labari mai ne yanzu bayan ni na ci abinci kuma na tona ya duk abin da na kai nan nishaɗin da na kai kika tuwa kice yanzu sannan kika ce min ki ce min tuhuwar ko ya rasu da ina tuwa in yi wanga in shi ta hakan ga eh? to fan hata a ta <laughs> rasulullah sallama sai ya tahi ya ta wuri manzo Allah fa aka bar hu bai makana sallallahu alaihi wasallam sai ya ce to mata ta ga irin wata ne ga abin da ya faru ga abin da ya faru ba labari ya ji ko sun rasulullah sallallahu sai annabi ya ce a to barakallahu fi lailati kuma to Allah ya sa ku albarka ga daren gada kun kai wa tabi'a hmm. eh in mana mai kyau ba kala hmm. sai ya ce fahamalat sai ko taki nan da ya mata na wanga ihtisabi da yi na ranar da ya dare da su sai ta ɗauki ciki kala sai ya ce wa kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fi safari wa hiya ma'ahu ko manzo Allah sallama shi na wurin tahiya ita kuma tana tare da shi ma'ana Abu Dalha ke son ka tai ko da ita kuma wa kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallama manzo Allah ya kasance idza atil madinata in zai dawo Madina mai safarin daga tahiya la ya daruku ha darukan bai tuwa da dari eh don shi ya daruku abka ma abko ka taho an gane ka dai kwatsan kaga ai abkowa na kai don abin ga kyawo dai hilda hili eh fada nau sai suka kusata mai almadina ta madina fada da mahal makharu sai dai na kudu kan mata sun yi kusan kawowa sai na kudu ta so mata wanga yaron ga da an ka ko fata basa ha abu dalata ko sai abu dalha wato ya yi mata ya tsaye ta can ko ma'ana ya tsaya can inda take sun da na ta rage ta kamata kaga bai baro ta kashe ta ku wa talaka rasulullahi sallallahu alaihi wasallama sai annabi sallallahu alaihi shi ka ya tuhu ko kala sai ya ce ya kula abu lahata sai abu lahata yana cewa innaka la ta'lamu ya rabbi annahu yu'jibuni an akhruja ma'a rasulullahi sallallahu alaihi wasallam idza raja wa adkhula ma'ahu idza dakhala wa qad habast wa qad ihtasabtu eh, wa qad ihtabastu bima ko haka na sai abu ɗan ya ce lallai allah maɗaukin sarki kai da ka halici komi kai an mafi sani ga irin halin da ke ciki kuma ka riga ka cewa ni ina jin daɗi ina gama ganin shawa in hita da annabi ko shi hita mutu tare in zai dawa mu dawo taro to allah maɗaukin sarki kai an mafi sani kuma ka ga irin halin da ya same ni yau an tsare ni ba samu ta hiyata da shi ba kaga saboda na kuɗa mahate ko ta ƙulu ummu sulaimin sai ita ummu sulaimin tana cewa ya abu dalha ta kai abu dalha ma jidu lazi kuntu jidu in dalik sai ya ce ai ta ce mai ai irin naƙuda nan ta taɓa kamin can daure ka san duk haihuwa ina naƙuda sosai ko ta ce ita ce ai ba irin ta ba eh, eh. in dalik ka tahi fan dalik ana ya ce sai mun ka tahi wanda rabu hal makalu kuma naƙuda ta kama tahi na kadimna lokacin da mun ka dawo fa wala da gulama sai ta sahi yaron ga eh faƙalat li umi sai shi anas ya ce sai uwata ita umu sulaimin ko ta ce mini ya anasu ya kai anas eh? la yurdihu ahadun hatta tagadu bihi ala da sallallahu alaihi babu wani mutum wanda zai shayar da yaron ga sai ka kai shi wurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam falamma azbaha lokacin sa ta wa ihtamal ihtamaltu yace sai dauke shi fa alaqatu bi ta da shi ila rasul sallama zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam fa zakal hadisi ya amince wannan hadisi da annabi ya mai ta hadiki kuma ya samu suna abdullahi eh a ta gaba ko wa na abi hurairah radiyallahu anhu anna rasul sallallahu alaihi wasallam qala Allah sallama ya ce laysa shadidu bi sur'ati wanda ka yawan kada mutane ba shi mai kari ba kamar yanzu a samu mutumin da kila in ya rike mutum biyu ba su kucewa to ba shi na mai kari ba hmm. Eh, inna ma shadidu allazi yamliku nafsuhu wanda ya mallaki rene shi a mai kari inda gazab inda gazab eh, ko inda gazab gore hushi in ya hasala hina hina shina hankuri shina a mai kari wanda ya zahina hankuri ga al'amari in ya hasala ah, in an ka tabi haƙe ne kenan ko in an ka tabi haƙe ne shina hankuri ba wai a tabi haƙe Allah ka kyale ba haƙe ka kai ko sabanin mu yanzu ba haƙe muna muka muka faɗa ta haƙƙin Allah sai mu ce mu yi haƙuri to wannan ba haƙuriya ba in an ka taɓi haƙƙin Allah ka ƙyale an ka taɓi haƙƙin Allah ka ƙyale ba haƙuriya kai ba eh, in dai haƙuri gare ka in mutum ya taho gonan ka ya sare ma iyaka sai ka ci ka bari ga Allah ɗaya ka ƙyale shi kana yi haka nan to an taho an wa addini ta annuci ka ƙyale kuma ka ci haƙuri kai ba shi haƙuri ba addini musulunci kada a yi sako-sako kun jiya in an ga an taɓa kada a yadda amma kai haƙƙinka kila in mutum ya ci bashin ka bai bai ba ko ya ci amana kana iya ka kyale shi kai hankuli ko ya zage ka amma addini musulunci kai da amita ku mutai gaba ko a wasu ra'atu da dhammi swadi wa fatahin ra'i wa asaluhu inda al'arabi mai yasa yasra'u nasu wanda ke yawan kasira wanda ke yawan kada mutane shi asuli ne wanda yake da an taho an ka kara sai ɗaya kada mutane shi na abin ga sur'atu ka da mutane wa an sulaiman bin surajin kala kuntu jalisa ma annabi sallallahu alaihi na kasance wata rana ina zanne wurin annabi rahma sallallahu alaihi wasallama wa rajulani yatasabbani sai ga wasu mutum biyu suna shamata junansu suna zage su wanga shamace wanga wanga shamace wanga wa ahaduhuma qad marra wajhu mutum guda huska ta yi jawur ya hasala saboda an calgai ka san dole in ya zama wanga kyalga wanga kyalga wannan ya hada mai zahi eh, duk gudana <laughs> aisha mata ɓaci na yanzu mutum ya cimawa ɓacin kana yi wanta fakat eh, audajuhu kuma jijiyoyi ne sun tashi faƙalar rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai annabi ya ce inila alamu kalimatan lau ƙala halar dhahaba anhu ma ya jidu ni na san kalmar da in abin shi faɗi tana duk hushin gada da ka gani ta zai yi ko ana ma yaji law a a'udhu billahi minash shaitanin rajimi da ya ce a a'udhu billahi minash shaitanin rajimi wato zahaba a anhu ma ya jidu da duk abin da ka ji na hushi na ta yata fa qalu lahu sai ka iske sun kace ba Allah inda nabi sallallahu alaihi wasallam qala annabi ya ce ta awarka ne tsari ga shaitan aikin shaitan na shi ya iza ku billahi ga Allah mai shaitan rajimi daga shaidan wanda a jihohi da la'anta ta ubangiji haka nace dazu shaidan wanda a jihohi da la'anta an jihe shi la'antacce na eh, da rahama to an jihe shi to an jihohi da la'ana la'antacce na wa amma azi bin anas annan nabi sallama kala an karbo daga ma'azu da anan Allah ya kara yadda da shi annabi rahama sallallahu alaihi wasallama ya ce man ka zama gaiza duk wanda ya haɗe hushi wani ya mai lahi kila kana da mulki wani talaka ya ci ma zarafi ka kana da ma ka ɗaure shi sai ka hita batu ne ko kana da kuɗi wani ya toye ma walakanci kana da maka ka sa kuɗi na aima abin ga sai ka kyale shi ka kyale shi wa huwa qadirun ala an yunfizahu shina damar shi zartar da al'amarin na ɗauka hosa gare shi sai dai zan bai bai kyale shi kamar yanzu wani zaki ka sai kai an ce to wallahi mu ashida ya ɓace ka ga abin da ce ba don haka gare ka kowa san ƙwayen kariba mutane ba zana kai karate sai ka ce a ku kyale shi dai ku bashi ga Allah to wanda adda iko ga shirama abin da an kai mai ya hankuri da ahu Allah subhanahu wa ta'ala ala ra'usul khalaqi gobe alƙiyama sai an tara bayi kara kaka sai a ce ina wani jikan wani sai ya ce gani eh in ya taho hata yu khayyirahu mil huri wato ha Allah madauke hurul in ko masha ha Allah madauke sarki ya ce ina dan wani dan wani ya ce gara akan hankurin da kai bisa ga abu kaza da an kai ma kaza kana da iko karama ba kai ba ba karama ba kai hankuri na baka dama yan mata hudu eh, duk wadda haka so ka zaba wallahi husaini yan mata hudu eh, kyau gare su wallahi Allah ci shemu rawahu abu da dawud mai ziyu wa qala hadisu hasan ce hadisi na ingantacce dan zamu tsayi wani abi hurairah radiyallahu anu anna rajulan qala biyu nabiy sallallahu alaihi wasallam ausini an karbo daga abu hurairah Allah ya kara mai yadda ce lallai wani namiji ya ce ma annabi rahama sallallahu alaihi wasallam ausini annabi na toka min wasiya da wasiya wadda a mai tsada ma'ana wadda ta kai gaya kala sai ya ce lata ga zamkar da ka hushi ga kowane al'amari ka kai hushi kowane al'amari an kai ma da an cuta ma da ka kai hushi kai hankuri ne fara da mai ranar sai ya ko kuma cewa to imin wasiya kala sai annabi ya ce lata ga zamkar da kai hushi duk inda ya magana sai annabi ya ce mai ka kai hushi rawal bukhari haka bukhari ya ruwaito hadisin wa annabi Eh? Eh? wa ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله ma yazalu allah bil ma yazalu bala'u lil mu'mini wal mu'minati fi nafsihi wa waladihi wa malihi hatta yalqa allah ta'ala wa wato an karɓo daga abu hurairah Allah ƙara mai da ya ce annabi rahma alaihi salatu ya ce wato bai gushewa ga mai imani namiji ko mace a jarraba shi cikin rayuwa ta yi ko ɗanai ko dukiya ta yi har shi haɗu ga Allah maɗaukakin sarki cikin wa'anga shi na yawa mace ta tana armin namiji sai ɗaya mutu ya kaga an jarabce ta ko da dai irin jarabawoyi ga sunan ko ki hahida shi mutu ki hahidiya ta mutu ki haihuwa kila bakwai ko takwas ma babu ko mai rai kaga do jarabawa ta ko ko kai magidanci kila Allah ya azata kan samun shinkafa ko gero amma sai ya gama kada da mace mai banna ta ta banna ma abinci duk jarabawa ta to in mutum ya hankuri har shi haɗu da Allah maɗauki sarki wa ma'alai khari'atun bai da zunubi ko guda Allah ya goge mai zunubi ne Allah shi goge mai zunuban mu shi biya mu bukatun mu alhamdulillah allazi bi ni'matihi tusalihatu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 اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وسلم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا اغفر لنا ذنوبنا واغفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين